domin bayyanar da irin falala da kuma ni'ima da kuma tallafi da taimakon da 'yan uwa mata suke bayarwa a sha'anin rayuwa to a yau ba tare da bata lokaci ba za mu tattauna ne a kan bukukuwa a musulunci tare da malama zainab da fatan malama zainab tana tare da mu to malama sha'anin bukukuwa muke bincikawa a kansa a musulunci meye matsayin buki a musulunci dama shi buki kamar wata ni'ima ce ko kuma wani farin ciki ne wanda ya samu musulmi wanda yake son ya bayyana da ita ya yi godiya ga allah game da shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ya yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina kuma farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari haduwar mu a wannan shiri mai albarka Allah wani yi tsara wa ta'ala ya samu da muka tsira faɗin abin da yake daidai ya samu amfani baki ɗaya. Amin. Kusan kamar yadda ta faɗa ne malam biki ko bukukuwa na farin ciki suna da asali suna da tushe a shari'ar musulunci. a addinin musulunci addini ne ke kula da ɗabi'ar ɗan adam ana son ta'ala da ya halarci mutum ya sa shi yana da kyan nishaɗi yana da kyan binta yana da kyan farin ciki daga lokaci zuwa lokaci. To cikin adalcin shari'ar musulunci ba ta ne mutum ta ce kawai ta zama kullum a yanayin rayuwa guda ɗaya ba. Ita samar da wasu muna ta ba ma'ana wasu sabubba wanda za a taru a yi farin ciki a nishaɗantu da juna sami mutane tsakanin musulmi da su ya haka bukukuwa ko biki na aure ko bukukuwa na sallah ko abin da shafi biki na suna ko wani abu mai kama da haka abu ne da shari'a jin ta san da shi kuma ta samar da shi tun farko musamman abin da ya shafi biki na aure wanda haka yana dushe da misalai da ɗan taɓa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar kuma sabon shi sun haka da jihani suka na'am ina sauraron ki malama <clears throat> to idan ma kalli abin ta fuska abin da ya shafi kuma bikin aure fita wanda shi ne kamar abin da ya fi maimaita kuma ya fi jan hankali kuma zai yi abin da shirin ya fusa kasa a gare shi hmm.

idan kun an rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin walima kamar yadda ya yi lokacin auren matar shi Zainab domin haka shi ya yi walima ne da tinkiya guda ɗaya. To wannan ita ce mafi girman walima da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gudanar a aure da ya yi na matan shi. to kaga idan muka kalli wannan misalan su guda biyu eh. za mu san cewa lallai abin da ya shafi walimar aure abu ne da yake da tushe kuma yake da madogara a shari'a musulunci. Na'am. Sai dai kawai cikin abin da zai zama na'am na'am. Ita shari'a ta yi bayanin yadda ake yi da yadda ba a yin wannan buki? Saboda kamar yadda muka sani na shari'a musulunci a addini ne na a addinin wasa za a da ya bar shekara zubi. duk abin da shari'a musulunci ta ce a ita ta samar da ka'idoji da dokoki da ya kamata sai dai kawai wanda ya sani na san wanda bai sani ya san da ko kuma mu ce wanda ya aiki da su ya yi aiki da shi wanda bai aiki da bai aiki da cikin abin da kake da makasance halin mu a yanzu a zamanin nan na yanzu an jarabce mu da kaucewa daga kan koyar mu shari'a musulunci yayin gudanar da nau'in bukukuwa da muke da To yanzu kamar yadda abin ya kamar yadda muke ganin halayen bukukuwa na yanzu waɗanda sun shaɓa ma ita shari'ar daga ina ne aka samu waɗannan abubuwan galibi ne malam abubuwan da suke faruwa da al'umman mun da suke kawowa kaucewa daga ko daga wata shari'a musulunci yayin gudanar da irin waɗannan abubuwan da farko dai wanda shi ne yake ganin zai zama mafi girma shi ne karancin fahimtar addinin musulunci da mutane su ita wanda wani yana da fahimtar sha kamar addinin musulunci addini ne kakura addini ne wanda bai san rayuwa ba shi wani yake yi komai yanzu tunanin shi ne zai ba shi ya yi sabon abu ko ya cikiyo wani abu ko ya kwaikwayo wani abu amma ganin shi kamar ba yi da fahimtar ta cewa addinin musulunci nan ba da damar duk wani abu da za a yi a yi ƙoƙarin a bi wannan tsarin ba wai idan ina da yankin zanzara ba abin da na ga dama ba ne a cikin shirin musulunci a cikin rayuwa ta ilimin da nake da so domin a don hakan abin tuhuma ne Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana cewa afar aita man istakhara ilahahu hawa hmm. Allah yana buga misali ga wanda ya kusan son zuciya shi shine kamar abin da yake bauta ma ma'ana duk abin da shi ya ce mishi ne ba eh. wani na kokarin da eh. koma ya bin addini ya ce ba ne to mafi girman sababin da zai kawo ka tsinci a cikin wannan halin da muke ciki yanzu malam gaskiya akwai rashin fahimtar addini wanda ta yawaita tsakankanin mutanen mu ko kuma in fahama mu ce akwai fahimtar akwai ilimin tun da malamai suna iya bakin ilimin su wurin faɗakarwa sai dai ne bin soye zuciya. Na'am to malama. Mutane suke sakawa na'am. kina ganin mafi yawan abubuwan da suke faruwa a bukukuwa yanzu rashin fahimtar addini na koko akwai son rai daga ciki na farko shi ne dama muka ci mun mana akwai rashin fahimtar addini na biyu kuma akwai son rai to sannan na gaba kuma mutane suna ɗaukan biki malam kamar wani abu ne wanda babu wani misali a kan shi kamar yadda kowa ga ma haka yake gudanar da shi. Ma'ana wasu ma har in kansu magana kamar misali bikin sallah. Eh. In ka ga irin mata akwai ɗan mata suna karɓar su da in kai magana sai a ce maka yau da eh sallah ce ba. Ko da bukukuwa in ka ga 'yan mata suna abu ko rawa da raye-raye a gurin biki da sauran abubuwan da suka saba wa kowace shari'a. inda ba ka samu wata ke ta magana a ɗaya in fi magana wance bai gane da ke jikin ma dai to kamar mutane suna ganin cewa al'amarin jiki kama wani abu ne da za su yi yadda suka ga dama kamar ko ba hisabi a kan shi ne ko wani abu mai kama da haka. Eh. sannan kuma cikin manyan sababba da suka kawo wannan abu ma'ana shi ne yanzu al'ummar mu al'ummar musulmi da mu kamar wata al'umma ce mai kwaikwayo kullum kokarin mu mu gani wasu al'ummu suke yi wanda ba musulmi ba muna kokarin yana shigar jikin mu yau da gobe mun sani ko mu sani ba duk abin da muka gani wani yayi to muna kokarin mu ma mu kwaikwayo misali yanzu irin wannan bukukuwa da ake na cakuɗe tsakanin maza da mata la addinin mu wala urfur mu na malam bahaushe misali ko hausa fulani ko a wannan ba wani abin da ya samu muka samu mafaka ko muka samu cewa mutanen mu wanda suka gabace mu suna aikata wannan. mu aro shi ne a wurin mutane inda ba addinin ne ba ba al'adar mu da shi ba ba ma yaran mu ne ba. Kan zai muna mata gani a ce za a yi an saka wata mai inda wanda wannan kowa ya sani al'ada ce ta kiristoci yanzu ya zama ruwan dare. Eh. Muna ta kokarin kwaikwayon mutane wanda dama wannan fa manzo sallallahu alaihi salama ya faɗa mana cewa za a kwaikwaye su. لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع to amma ne yanzu muna zamani da fitina ta yi yawa dole ne kokarin kar mu ce wajen an bamu da bai da mun tsara man ce za a kwakwai to shi ke na sai mu rufe da mu mu tafi a haka hmm. ai ana gaya mana ne domin mu guje ma kwaikwayon nasu da haka kokarin kwaikwayon mutanen yamma da ake yi a kan abubuwan da suka shafi gudanar da bukukuwa shi ma na daga cikin sabubban da suka kawo ka samu kan a hanyar da muke ciki a to malama ga ganin ki idan waɗannan mutanen da ke aikata waɗannan abubuwar har aka musu nasiha za su iya su daina su? kuma gaskiya kusan nasiha dai za a ce kasan mutane akan abin da ya shafi karɓar nasiha kashi kashi ne akwai hmm. wanda rashin sani ne sa shi ke aikata to wannan in Allah ya yi ne sai Allah kamar abu ne sun in akan Allah ya ba da wasu su an fahimtar da shi an nuna mishi ka zannan bai dace ba ka zannan haramun ne zai iya bari akwai wanda ya sani amma ta sahun ne kawai yana ganin cewa dai dan dan abu guda ɗaya na rana ɗaya kamar ba zai ba da wani tasiri akwai na dan ɗaya kawai na an suna magana ya Allah ne ya fara ni Allah ne ya ce da akwai wannan su ma suna buƙatar yin siya da inda matsalar take shi ne waɗanda sun sani ko har iya zama ma wani amma idan mutum ya zo musu sai ka cewa sun kusa ta juna da waɗanda ba su sani ba to nan su ne irin wanda matsalar take ciki eh. kana gaya musu sun sani da ai ma sun san bilin za su iya gaya wa mutum wanda ya sani to amma dai duka dai ala'ayya halin duka wannan kashi da uku da da rahmatullah duka suna buƙatar nasiha suna buƙatar tunatarwa la'alla Allah ya sa cewa idan an yi musu wannan tunatarwa ana fatan cewa za su bar wannan abin da suke aikatawa. Na'am, waɗanne irin wurare ne ya kamata a yi musu wannan tunatarwar? bayan irin waɗannan midiyoyin da makamantansu saboda ƙara faɗakarwa da wayar da kan mutane domin abin ya saƙon ya saurin isa. To gaskiya duk da yake cewa matsalolin da suka shafi gudanar da irin waɗannan abubuwa na aure suna da fuskoki da yawa. Na'am. Mutane da wanda mun musharaka a ciki akwai wanda nasihar ga iyaye za a gabatar da ita. To. iyaye mata da maza gaba daya na'am iyaye mata da maza gaba ɗaya musamman uwa mace na'am da uwa mace ke ce ke da yarki budurwa a gaban shi za ta shirya ta ki da damar ki kin san ko kin san waye guda yana buƙatar a ja hankalin iyaye akan cewa su san nauyin da yake son su na farko na tarbiyya da nauyin da Allah subhanahu wataala ya wa wasu. ni cewa za a tambaye su akan wannan yayan nan to iyaye a iyali inda za a iya samun wannan sako da sun san su na farko ne yanzu misali da shi abin da shi fara ka tashoshi da da rijiyoyi na wasa labarai eh. za a yi isar da sako ta wancan fanni na biyu ga hanyar wayoyin yanzu da suka zama kamar ne da gidan kowa kowa yana da da waya a hannun shi kafafen sadarwa na zamani da ajiyar facebook whatsapp da sauran abubuwa irin wannan dole ana buƙatar a ƙara wayar da kan mutane a ƙara janyo da wani abu kalilan za a faɗa mishi zai iya janyo hankalin shiga da shi kan hanya ta biyu. Ana akwai amfani da dama ta tarurruka biyun da aka ce an samu dama ta taro misali inda taron iyayen yara misali manya ko kuma masallatai ko gurin wa'azuzzuka ko gurin walima wani lokaci muna ganin cewa kamar wani gurin ba mu sabar a zo a yi wa'azi ne amma da Allah kan ba ta minti biyu minti uku minti biyar ba san wanda za ta shirya a kan haka ba. Haka ma ɓangaren yan mata da samarin su ma ko mu ce maza a ɗan su ma suna buƙatar tunatar wannan. kuma kamar da muka lissafo waɗannan hanyoyin su ma za su iya shiga cikin waɗannan hanyoyi kuma su dole rubin da za a amfani da shi a gurin iyaye zai sha babban wanda za a amfani da shi a gurin yan mata da samari domin iyaye za su cikin da da hankali ya kama jikin su shekarun sun iya rayuwa ba kamar yadda su yan mata da samari tasa kan su yake tsijja suna ganin waɗannan abubuwa ne na zamani da wayewa don me za a ce musu ba haka ba dole su ce an yi ƙoƙari an yi amfani da salo salo na jan hankali da janyo hankalin mutum da cikin dabara da imana har Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da su gaskiya ne to ni a tunani na yana da kyau a ce har al misali makarantu kamar na sakandare haka ya zan ya kamata tsari na koyarwa musamman na makarantar 'yan mata ya kamata a sa musu tsari na shari'a ta musulunci yadda ake gudanar da buki shi ma ya zan topic ne a cikin littattafinsu inda suke karatu wannan zai sa sun karance shi sun yi jarabawansu da makamantansu zai taimaka insha Allah da su ma maza da su ma maza masu karatun secondary school a koyar da su na'am da su mm-hmm. ma kansu maza lokaci ya yi wanda yake cewa ya kamata addinin ne ya dinka fitowa a cikin karantarwar mu ba da islamiyoyi ɗaya ba a ce sai wanda ya islamiyya shi ɗaya zai fahimci addini a wanda ma ya bokun ya kamata a ce ya fahimci addinin don kusan hukumar za ta zamo ƙarƙashin hannunsu su ne za su juya ta idan aka ce ba su ne suke fahimtar musuluncin ba a sai wanda islamiyya shi ɗaya zai fahimta to fa sun yi babba asara kuma wannan cutuwar za ta dawo a gare mu ne gyaran da muke so ba zai na'am eh, gaskiya wannan malam magana ta kan tabbas tana kan hanya kuma duk da zan magana za su ɗan karkace dan daga maguri amma a ɗan wannan gaɓar zan yi amfani da wannan damar kira ga iyaye su ƙara mai da hankali mu zage da ke gobe ba ma wa iyayen ilimin abin da ya shafi na addinin musulunci gudanar da rayuwa kan doron shari'a. Hmm. Yau da iyaye mun tafi hankalin mu ya yi ta wurin makarantun boko. yaro ya tashi tun da safe an shirya shi an samu duka an zuba mashi abinci a lantarki an kai shi makarantar boko bakwai da takwas mutum da ya fi karfe biyu biyu da rabi karfe biyu wasu yaran ka gani an gama makarantar na sama karfe biyu da ko zuwa biyu a ce za a zauna na su ba za a gina gida ba sai na asa ko ba ni asa sannan ne wai dan wannan kankanin lokacin da bai ta awa ɗaya da rabi ba sai a ce wani yaro ya zo ya koyi karatun addini. Mm. Ka za a mintin farko mun ba wa ɗayan mu cewa a zuciyarsa kamar karatun addini kamar ba da wata kima domin ga ɗan ƙanƙanin lokacin da aka fitsarar mushi hmm. sannan kulawar da muke ba ma makarantun addini. ita ma tana buƙatar mu ƙara ba da sa ido a kai sannan su kan yaran in sun je sun yi karatun inda za su ga idan sa ido a kan menene a samun ɗinkin menene wani kuma na makarantar boko shi ma karatun addini da domin shi ne tushen rayuwa idan ya samu karatun addini kai kanka ka yi daɗin tarbiyyar da shi sama da wanda ta ɗaya su da ta gefe wannan ya yi daidai haka nan to malama kamar yadda muka tattauna a kan bukukuwa ana samun matsaloli da miyagun al'adu sun shiga cikin bukukuwan mu waɗanda waɗansu 'yan uwa suke jawo muna daga waɗansu addinai ko kuma waɗansu waɗanda yake ba a kan musulunci suke ba wannan abun ya yi muni ga musulmi a ce yana biyar eh, ko kuma yana kwaikwayo irin waɗannan abubuwa wannan ya yi muni a gare shi to waɗanne irin hanyoyi ne za a bi na tsoratarwa da gudanarwa da nuna musu wannan abun baya da kyau a guje shi a dawo bisa ga wanda shari'a ta ɗora kamar yadda ki bayani daga farko cewa walima su ba walimar ce suke yi ba sai ki ga kafin mabukin bukin an ɗauko waɗansu al'adodi an haɗu maza da mata a je wasu wurare waɗanda yake cewa a al'adunmu ma na da mu ba haka muke ba me ya kawo muna suwa ne suka kawo muna to a daina na'am to gaskiya ma ne da ka faɗa ɗin shi ne magana mun kwafo wasu al'aduwar da ba nan ba a addinin shi da kuma a gudanar da rayuwar da yau kullum duk wanda ya taso a ƙasar hausa ya san yadda malam bahaushe ke gudanar da lamurra na bikin shi wanda musamman ma bayan shigowa musulunci abubuwa da suke cike da kunya da suke cike da kara da suke cike da mutuntawa tsakanin iyaye da 'ya'yansu shi ta al'amuran ma rayuwar gaba iya yanzu muka sanci kan wani hali da dukkan mu ba daɗin shi muke yi ba. Menene kuwa mun bar koyarwar shari'a musulunci. In har muna so rayuwar mu ta dawo daidai kuma muna so mu mu ji daɗi ba ta kullum kuka suke yi ba za kullum suna kuka da mata. Menene ya duk sabubban da zan kawo haka shine ne tun farko ba shi ke cewa ke lalbin ta rani tun farko ne wurin kafa wannan tubalin zama na auratayya tun farko ya kamata a ce abin da za a yi shi ta hanyar abin da ya shafi neman aure kafin ma a zo gudanar da shi kan kan shi bikin sannan idan aka zo shi kan shi bikin duk ya kamata mu koma gaba ɗaya mu tsunguma mu koma makarantar a musulunci ko da muke a rayuwa yana da ka'ida yana da iyaka in muna so mu ga daidai mu dole mu koma waɗannan koyarwa ni ne addini yake so ne baya so kan mu ɗauki abu mu ci idan ba da ce wannan abin ya zo da zamani ko tsuwa ne masu yi tsuwa ne sun ko da mutum mai yin da yin ba baya zama ga wuce baya kuma tunkari wannan abin daga sunan shi munkari ko haramu ko da duk gari za a ɗauka ana yi kai ka yi ƙoƙari ka gyara a ka kuma ka fahimtar da wanda yake kusa da kai amma in zama na cewa wanda bai sani shi ba yana ganin kamar idan bai yi ba zai samu matsala hmm. idan bai yi ba za a ce shi ba wani ba ne sannan wanda ya sani duk da jin burin cewa ba zai iya faɗa ba ko in an faɗa ma ba za a yi ba to shi sa abin yake taruwa gaba ɗaya ya dani wanda kuma a ƙarshe duka matsalar da ya damu ko wanda ɗaya da ya cikin domin in gidan wani ya gyaru ta iya yiwuwa na san alfairin shekarar gidanka haka ne in ya zama ya samu matsala rasashen social shi zai ta fi waye zo ya shi ka da haka magana cike gaba ɗaya al'umma mai farka iyaye ce nasu malamai ce nasu malaman karatu ma su nasu dukkanin wanda yake da damar da zai bayar ko ni kan karkace gudunmawar da zai iya bayarwa su da damar ko mm. ya kokari da bayar kuma kayyar yana ta da Allah da uku ya ce ka gurin bayar wannan gudunmawar yin da Allah bana wata ala zai karɓa wannan aikin haka kuma sa yi ya samu fahimta gaba ɗaya a cikin shi. Haka yake, haka yake. Malama akwai waɗansu abubuwa da suke gudana na bukukuwa kafin aure da bayan aure da kuma lokacin aure waɗanne irin abubuwa ne akwai wani sautin ya ɗan kaɗe kaɗan ban maganar ba. Na'am. na ce akwai waɗansu al'adu masu muni waɗanda suke faruwa kafin aure ko kuma ana cikin bukukuwan aure ko bayan an ƙare auren waɗannan abubuwa suna da muni sosai ya kamata a sanar da mutane muninsu kuma a gudane su na farko abin da ya shafi kafin aure kamar yadda muka ce dama sun rankin sun ranzani to shari'a musulunci ta kwaɗaitar da duk wanda ya buƙaci ya aure namiji ko a kan cewa ya yi ƙoƙarin yayin da ya tashi zaɓen abokin rayuwa ta yi da'u na gari a sallallahu alaihi wasallam kira idan ta kuma manta wanda bibi na ho Ya wa ka hufa da wajen idan wanda ya zo neman aure ya zo ya zo neman aure a gurin ka wanda kuka yadda da addinin shi da kuma kyautatuwar halayen shi to ku ba shi kuma ita mara bangaren mace ba a ce kowane mutum da ne zai zo a wajiyan al'amarin ta an so ya tsaya ya duba sosai irin mijin da zai dauka ya ba ma wuce to cikin kuskuren da ake yi yanzu wanda yake haifarwa ya ba da dama idan aka zo muku kowanne malam ka ga ana kaucewa hanyar ah. akwai sai ka ga musamman lokaci namiji daidai barhoto an ga shi ustaz ne kan ta ajiya mafi fashe jini ma'auri inda ba kufin shi inda bai kamata a ce ya shiga wanda za a zo ana gudanar da abubuwan ko ba masu kyau ba ne da yana kallo kuma na Allah bayi da karfin da zai iya cewa ba hakan ne. To da haka na farko kuskuren da ake na farko sun farkon aka tashi zaben abokan zama wannan yana da tasiri in kana ganin kai cewa mutumin kirki ya kamata ka ɗauko mace wadda take gidan mutane kirki masu fahimtar addini masu tsantseni masu kamewa shi ne sai ka gudanar da rayuwar ka cikin kwanciyar hankali domin kun yi musharaka kuna da In ya akan abin da ya shafi fahimtar addinin ku gaba ɗaya. Wannan abu na farko kenan abu na biyu. Na'am. Idan aka zo maganar gudanar da shi kan shi mamora. auren. Iyaye wani lokaci suka yi wani kuskure a yanzu misali yadda abubuwa yarinya sai ta zama haɗuwa da namiji a can a ah. duniya. Ah. Wataƙila a social media wataƙila a makaranta wataƙila a gurin biki kuma dai a gina ne. sai sun gama daidaitawa da yaro ta ga ya mata kan mu a gida a zuwa za a fara maganar aure. To kuma ba a nan yanzu matsalar wayoyi ne da suke hannun mata da samari. Suna taka muhimmin ruwa wurin kaucewa a kan shari'a da yadda shari'a ta gudanar da tsarin aure. To waɗannan kurakuran da ake gudanarwa wurin gudanar da ita da ya kanta soyayya. Eh. Kaucewa daga iyakar zantuka shari'a da don sa iyakan maganar da za a yi da wannan mutum wanda ba mutum ke bane da hannu. an samu yanzu yan mata da samari suna gudanar da maganganu ɗi shafin waiwai voice hotuna waɗanda in ka zan sai ka ce wannan bai halatta ba a gurin wanda ba mai irin auren ta bane to tun farko mun fara an fara gina tubalin auren kan haka shi ta sai ga alaka ce wannan muharrama an zo an gina ta a cikin abin da ya shafa harkan auren sai ka gani abin ya zo ya zama cewa ya ba da tasiri yarinya ta sa magana da namiji ta sa ba za ta zauna a kusa da shi kawai saboda matsayin cewa shi wannan neman auren ta ne ta saba wannan abin ya zama a cikin to in aka zo gudanar da auren haka afwan eh shi za ka ga idan aka zo gudanar da auren ka ga yarinya nan da wannan mutuna na shi na bakala da yanzu suka zama wa al'umma masifa wani prewedding picture yarinya kawai saboda an sa miki ranar aure da wa'an zai ke ta yi tafi da ita gidan hoto ta je a gidan hoto a cire wannan kaya a canje wannan kaya ta ɗauki hoto ta tsira kusa da shi ta ringin a jikin shi ta aika za ta yi kaza wanda abin ma ga shi nan kullum ga yake tun ana tsayawa ne ta ana mutunan kan yanzu kai yanzu har za ka iya ganin wani da sunan cewa prewedding picture saurayi yana sumbatar budurwa kuma iyaye suna ganin waɗannan mutunan a yawansu ana baza su a social media wanda ke na cewa wanke kowa ne ya kusa a wurin wanci da haka dole wannan abu duk wannan suna cikin kurakuran da ake gudanarwa kafin biki wanda suke da tasiri matuka a gurin kyautatuwar rayuwar aure ko kuma munanta. Akwai keɓancewa tsakanin mai neman aure da wanda ake neman aure keɓancewa da take muharrama. Yanzu sallallahu alaihi sallama ya yi hanyar da cewa namiji da mace suke iya a gurin da wani abu ka iya shiga tsakanin su domin ba wani a wannan abin da ke fara na uku ne na uku ne shi nan zai iya yi raya masa abin da yake ya mundana idan ya kawai zai zo gidan su tsinci a cikin mota za a fito a magana cikin dare ko kuma a wata falo a gidansu ba wanda yake yi ma su wannan kudin iyaye kuma kuna nan hankalin kwanci ko ɗauka cewa duk wannan ba wani abu ba ne ba wayewa ce saurayi da zai ɗauki buɗin a sun can zai jira ka shi da iyayen shi ko za a je a ɗauki hoto ko za a je a wurin biki ko wasu abubuwa makamanta haka wannan duk yana da tasiri cikin kurakurai kafin aure ma akwai wuce guna da wurin shirye-shiryen auren ka kan aure a tashi a yi masu tsada malama wani lokaci wani lokaci har yakan kai haduwar su mazan da su matan da sunan yin bikin wannan ai kira ne zuwa ga fasikanci sosai sosai malam sosai yarinya malam yanzu mun zama biki na kamar idan ba ni shi a cikin nan ba dan take yi kamar ma sai biki na kauyen shi kuma in ba ni kina gani kuma duk an yadda da din da ana ganin cewa kawai bikin yan mata da samari na su ne su kadai tun ana zuwa ana yi ana cewa reception ana cewa dancing ana cewa wace ce yanzu ta kai dinanin da ake zuwa ana yi mahaifiyar ango za ta je mahaifiyar amarya za ta je a kan idanuwansu ƴaƴayen su suka suna rawa ta shin kunya ƴan mata ce in kuna na rashin arziki sun fito da turo jikin su ga mazamin ga samari a can a da rawa iyaye suna jike tunani to irin al'umma su yake malama a da iyaye ba sa barin yaransu su tafi wurin wata lalura har su kwancan ko kuma su kai dare kamar karfe goma na dare ko kuma sha to ya ake yanzu ana samun 'yan mata har su je su kwana a can. waɗanne irin iyaye ne waɗannan wallahi malam abin da ya fi kwana ma za a yi yanzu domin in ta ce abin da ya fi kwana wani bikin ba mujarradin abu a kwana bane ba damuwa la'amma da idan kina da wata aminiyar ki ko wannan uwa ce misali iyaye ne kawaye za ya auren an amin ta za a iya cewa yan da ke da yan siya ina ku kwanta saboda abin da ya shafi shagulgulan biki misali to amma me za a yi a gurin shi ne tashin hankali yan mata kawai suna zuwa su wannan haɗuwar ne kamar ba wani mafaɗi kowa kawai ya zuba ido in ma mummunan a na suke sai dai abu da kallo wanda zai ke gyara al'umma mu ta mun waye eh, gari a cikin wani irin yanayi yanzu kowa kawai daga shi sai ɗan shi in ka ga ɗan wani yana abun ba naka ba ba za ka faɗa ka ba ba za ka hana ba ko kuma in ka hana ɗin ma wataƙila shi wannan ɗan ya dinga ganin cewa kai ba ba baban shi ba ne ba tsakanin da muka samu iyaye da kakanni dan uwa ne zai wannan zai wa dan malam wannan suna daga cikin abubuwan da suka haifar mana da damuwoyi a yanzu to an tafi gurin biki malam za a je yanzu cikin musibar da ake ciki yanzu cikin munkaratun da ake aikatawa ne da ake yi a yayin gudanar da biki wanda sakuri ne ya tsakanin maza da mata sannan yan mata yanzu da tabarro juna tashin hankali shiga tattara yanzu wadda budurwar da za ka ɗan ɗauki ma ya fi ma ta tura a faɗa ta gurin bidiyo wannan ita ce yanzu in mutum yana ganin mutum da ake gudanarwa gurin ko suna da raye-raye sai ka kasa gane cewa shi waɗannan yan matan wai ba su da wani tsibiri na kunna a cikin zuciyarsu irin tsinkin da ya kamata a ce a cikin gida ne masu ta saka amma su ga a tsinki sun saka maza ciki a wuri ga mawaki an kawo ana rawa ana yin ana rashin arziki. Ko duk ana ɗaukar shi a cewa duk wannan biki. Ba israfi da yawa a cikin hukukuwan yanzu. Kuma yanzu mu za mu yi a yi na karya. komai duk wanda ya tashi biki so yake kokarin yi bikin da na wani abin da kashe nai a abin da ba ba ba shi da wata madogara a addinin musulunci a ba zo a yi shi ne da tafafin kan komai ana yin shi idan a ce bikin wani an yi kaza wuraren bukukuwa yanzu biki ya fi karfin a cikin kina da biki ki share harabar zai yarin da ta tayi wani malami ya fi karfin nan ya fi karfin a ce ana da wani kango a cikin unguwa an je an zauna an yi a gurin ya fi karfin nan yanzu an buɗe wurare na gudanar da bukukuwa yanda za a je a bada jibinan kuɗaɗe watan can in ka ji kuɗin da ake zama ma yanzu dukkan da kai cinye a ci irin al'umma ke ciki ina zuciya mu take ciki ga mutane nan suna mutuwa da yunwa da fasira ga mutane nan suna cikin halin ha'ulai ga mutane da yaki ya ci garuruwan su amma kai ka zo akan bikin rana irin akan a zo a shafa ma Allah akan a zuwa alfasha ka zo ka biya da dubban kuɗaɗe kai a za a yi shi a waje ne abinci a zo a yi shi har ya fi ƙarfin mutanen da aka zo aka tara a cikin wannan gurin wannan bikin a zo ana zubar da shi a banza ko ko Allah na shi wanda zai ci shi ma zai ci shi da rabi zai fi zai mu yana da tsananin bukatun shi kuma dama wannan kusan shi ne ya kamata mutane su sani wannan abin da suke yi na isra'in abinci a wuraren biki. Allah ya faɗa mafi shirin abinci dama shi ne abincin walima hmm. za a kira wanda da da bukatar abandan abincin ya an zo a kawo shi gurin kuma ga israfin an yi kuɗi da yawa an batar da kuɗaɗe masu yawa an yi walima wannan ba da ya ba ne Ya ta dole dole dole a tasirin waɗannan abubuwan za su dinga jijiyan mu a rayuwar mutum da kuɗi dole sai mun gyara mu kuma mu dole mu dawo da su kan ce ba wanda ta kamata. yawan wanda mun lura waɗannan karakaɗan mawaka da yanzu in ka fitar da su a wannan zamani mawaki za ta koshe gudanar da waka a wurin da na bashi dubu da uku dubu da biyar kawai dan zo waka a wurin biki a cewa ne ya zo mai ɗaukan hoto shi ma zaman kan shi yake za a ɗauki masu ɗaukan hoto dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu ga 'yan waye ga wani ta da yawa malam dole al'umma mu farka dole mu yi ƙoƙari mu gyara gaba ɗaya in muna so rayuwar mu ta tafi daidai ƴaƴayen da suke ake aurarwa ƙannan mu da ake aurarwa tun ana so a ga rayuwar aure ta da daidai mun samu rakon matsaloli da zomi dole mu koma mu duba mu duba hisabu mu yi kan mu yi wa kanmu adalci amma ba zai mu muna sa'a a Allah ba ba zai yiwu muna yin yadda muka ga dama ba kuma mu zo mu sai mu kuma muna so mu ma idan muka yi aure mu zo mu gani rayuwar auren mu ta tafi mana daidai wallahi ba zai gaskiya ne ya wannan kaɗan da daga cikin irin kurakuran da ake gudanarwa kafin aure da kuma lokacin gudanar da shi auren kan shi israfi israfi israfi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wurin da dukiyoyi da ake yanzu akan abin da ya shafi shi karan kanshi gudanar da bikin shi bikin abin da ya shafi harkar al'adu da ake yi na biki harkar lefe ko kuma harkar shirya gidan amarya da sauran abubuwa wala malam a cikin fatin nan wani misali da gani abin ya ba da mamaki ya kife kwakwalwa saboda mutanen ba wai mutane ba da za a ce masu kuɗi ne su da za a gina su da in ya irin wai manyan masu kuɗi mutane ne suke rayuwa rayuwa ta tsaka amma saboda ana so a yi fariya ana so a yi fari malam kar ka so ka ga irin dukiyar da aka zama a yanzu yayin biki sai da aka yi kwana biyar ana yi biki kaɗai biki kwana biyar an yi ce an yi dina uwar ango ta yi dina uwar amarya ta yi dina an yi menene da kuliyar nan ta zamani da ta zama ita ma ta tana zaman kanta amarya ranar kwalliyar rana dai kare a ana dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari. Na'am. Ban da suturar da za a zo a fita a ciki. To kaga duk wannan duk su ba mu tasiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan albazaranci da nake ba ko nake muna nisan da kanmu ne Mm. rahama tana mana kusantar da kanmu ga rayuwar shi shi Shigan kuwa ya samu tasiri a cikin dole zai zagar maka da matsaloli a cikin rayuwa eh. malama wa'annan mutanen ba su san cewa Allah ya haramta yin almubazzaranci ba? To malam a tunani na kuma a fahimta ta daidai gwargwado da irin waɗannan masu aikata wannan abin kamar yadda na faɗa maka na farko. akwai wanda karancin sanin addini amma akwai wanda malam sun sani amma ganin suke yi to abin da ya shafi harkar jiki dole su fito su da jinta dole su fito su wasu ganin iyayen gani suke yi wannan bukukuwa ko wannan fadi-fadi da za a dinga yi kala kala yayin gudanar da biki da wannan sutura za su sha ma wa yarki na alfahari da wannan cika maka gida da za su yi kayan ciki shi karshen ranar da za su yi sun manta da cewa tarbiyya ta gari da tsora ta akan hanya ta gari ita ce mataki ko kuma ita ce gata na farko kuma na ƙarshe da za su yi ta rayuwar duk wani abin duniya sun yi wani mai zuwa ne ya karewa da amma abin da za a ɗora yarinya a kai na abin da ya shafi tarbiyya ta addinin musulunci shi ne abin da za yi alfahari shi ne abin da zai mata karkuwa ƙarshen rayuwarta domin dai rayuwar da ce malama tambaya ta biyu irin waɗannan yaran da ake wa irin waɗannan bukukuwan shin sun yi karatun islamiyya ko ko dai bokun ɗini ne suka yi wala nan za ka iya samu a kowane bangare za a iya samu a bangaren wanda suke da canjin islamiyya daidai gwargwado kuma za a iya samu a wannan bangaren shi ne abin da suke iya maka cewa ɗin mutane yanzu fahimtar da muke da ita shi ne idan fa ba ke wannan ba kamar ma jikin ka bai kai ba kamar cewa idan ba ke wannan ba kai ba ka waye ba ko a gani cewa ko ko a kai kai kai tsantsan wani da kai ina ma kai ba zai iya wannan ba sai da ana sa ta tura za a abin ina zamani wato malama muna son mu gane cewa shin su waɗanda suka yi islamiyyar akwai wani ɗan bambanci da su da waɗanda ba su yi ba saboda a gano irin ƙoƙarin da malamai suke yi an samu nasara ko ko a'a ba wani bambanci tsakanin su ai ba zai yi a ce malam ba ba halin su bin nabi a alamu na wanda bi na alamu dole da karatun addini ya ratsa jikin su dole za ka samu cewa abubuwan su akwai tsafta ko da za ka gani akwai kurakuran amma akwai tsafta akwai wanda duk irin bayan nan da ake ciki malam wallahi suna nan sun jajirce sun tsaya dole sun suna nan akan gaskiya na'am na'am dama shine nake nufi saboda mu gano bambancin waɗanda suka samu tarbiyya ta kware sun bambanta da waɗannan su kuma rashin tarbiyya ce sai mu ga wace hanya za a bi su kuma a tarbiyyantar da su kamar yadda muka yi magana a ɗazu cewa akwai hanyoyi da dama na farko dai a yi ƙoƙari a shiga gwamnati a nuna mata wannan harkar ta shigo a gyara tare da su a sa wannan abin cikin salibas ya za a yi bukukuwa da makamantansu duka a sa yarinya tun tana ss1 ss2 ss3 ta karanci duk yadda ake waɗannan abubuwan ga munin yin bidi'anci da yin tasarrufi a cikin addini da yin almubazzaranci ga muninsa ta ma yakan share albarkar da take a cikin aure idan aka sa wannan cikin darasi na 'yan sakandiri aka sa shi cikin na 'yan islamiyya to insha Allahu za a amfana gaba ɗaya. na'am malama mun samu yankewar wayan malama muna tattaunawa ne akan bukukuwa da kuma fitintinu da kuma jarabawoyin da ake samu akan bukukuwa malama ta tattauna akan abubuwa da dama duk da yake sauti bai ba mu damar muka cafka sosai kamar yadda kamata ba amma ta yi bayani iyakacin kokari cewa an samu wasu mummunan al'adu sun shigo a cikin bukukuwan mu musulmai waɗannan al'adun ba namu ba ne ba a gadon na su ba a wani wuri a wata tarbiyya muka je muka samo su da kuma waɗansu al'ummomi waɗanda yake cewa al'umma ne waɗanda yake cewa musuluncin surar ramna na ko kuma ba ma musuluncin idlaƙan suka shigo a cikinmu suka yi tasiri a kan mu har waɗansu yaranmu suka fara ɗauko su suna gudanar da su suna aiwatar da su a cikin bukukuwanmu na auratayya to waɗannan abubuwan malama ta ja hankali cewa suna da muni a ah, gare mu mu musulmai mu aiwatar da su domin ba su dace da tarbiyyar mu ba ba su dace da koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba to da fatar cewa mun fahimta mun amfanu kuma mun fa'idantu mun jawo hankalin juna game da wannan <clears throat> to ba tare da bata lokaci ba zan jawo hankalinmu zuwa ga cewa akwai hanyoyi guda biyar waɗanda za mu bi insha Allahu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka muna yi muna maganin waɗannan abubuwa na farko dai malamai su yi wa'azi su yi kira su tunatar game da wannan matsalar domin matsala ce wadda ta shafi kowa da su malaman da shugabannin da sarakunan da duk wani wanda yake da mulki da duk wani wanda yake da ɗa ko ɗiya wannan abun ya shafe shi abu na biyu shine malaman islamiyoyi su yi tsaye su rubuta dokoki da ƙa'idodi na irin waɗannan abubuwan kamar misali eh, firamare na 'yan eh, islamiyya irin ta aji shida aji bakwai irin manyan islamiyoyi haka yanzu suna da nasu muƙarrar na koyar da ya za a yi ibada da addinai a sanya aure da bukukuwan aure ya aka su a musulunci ya zan muƙarrar duk ɗaliba ko ɗalibi ya karance shi ya san yadda ake yi yana da halfiya ko kuma yana da masaniya akan wannan abun kafin abun ya zo masa na uku shine makarantu na koyar da larabci da na koyar da turanci su ma kansu a saka musu waɗannan akhlaq ɗin a cikin manhaja ta karatu nasu domin wannan abin ya yi saurin zagayewa shi zan ɗalibi ya gansa a karatunsa wanda za a yi masa jaraba a kansa sannan shugabanni su ma kansu su taka rawa akan wannan su ba da damar a saka shi a cikin salibas kuma su ba da damar a a aiwatar da shi a kan saminoni waɗanda ake gabatarwa sarakunan musulunci su ma kansu suna da rawan da za su taka a nan da hakimai su ma kansu game da wannan abubuwan bi iznillahi idan aka bi waɗannan hanyoyin insha Allah za mu samu dacewa gaba ɗaya kuma mu fice ma wannan musiba da ta tunkaro mu da mu da kullum musulmi Allah duka da wannan nake cewa lokaci yana muna halin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya mata ya ku adon gari ai mata ne iyayen al'umma ya mata ga dausayin kuna ku zo ku zauna domin ku kalli dausayin mata ku zauna domin ku kalli dausayin mata